a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko hamsin da tara ko sittin da uku da ke ciwon da littafi na sai musulun saɓanin nusohinsa karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na biyu hadisi mai lamba hudu dubu da ɗari biyar da sha uku a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na uku hadisi na biyar dubu da ɗari biyar da sha hudu a cikin baka Allah ya taimake mai sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babu tahrimi bai'i habalil habala babi da zai bayanin haramcin cinikin da ake ta da shi habalul habala wani ciniki ne mai ban mamaki laraba suke zamanin jahiliya an gane ku wato mutum ya sai dabba mai ciki amma ba zai biya kudinta ba sai ta haifi dan da yake cikin shi ma ya haihu an gane ku to kenan ya mutu ba ya za a yi da musulunci ya zo sai ya hana to shi ne bai habalil habala ko da shi malamai sun masa fassara biyu abin da ya sa muka rinjayar da wannan dai shi ne za mu zo mu ja cikin hadisi akwai fassara ta biyu da ainihin malamai suka yi cewa bai habalil habala shi ne ita ɗan taguwar da yake cikinta shi za a saya a ce ɗan da yake cikin ita dabbar taguwa ce saniya ce ko tinkiya ko akuya sai mai ciki sai a ce an sai ɗan da yake cikin cikin an gane to wannan ya fi kusa zuwa ga loga cewa habalul habala an gane ya fi kusa wannan fasara ta fi kusa ga loga amma dai abin da yake a shar'ance shi ne kamar yadda za mu zo mu ji shi mai ruwayar hadisi zai fassara shi da kanshi an gane ku to sannan bil munasaba abin nan malaman lugha suna ta habalul habala ba a maganar alhabal da ma'anan alhamlu ciki sai a mutane in ba mace mai ciki ta mutane ce take da ciki ba za a ce da ce habala ba ba za a ce da ita habil mai ciki ba da sai mu ce ga kuma baban larabawan ko ko eh. annabi ai shi ne kat to tun da ya faɗa kuwa to kaga ana faɗa ke an gane kuma daidai ne lokaci fusha tun da nan tabbas ba ana nufin ku yanga mai ciki ba ne a dabba suke ciniki mai ciki a ce an saye ta amma ba za a biya kudin ba sai dan da yake cikinta an haife shi ma ya haihu an gane ku قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها حول السند قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلاء دم مسود دقى مزال الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبله cewa manzala su sallam ya yi hani ga biran cinikin habalin habala قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال ابناء دون عمر يتي كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة mutanen jahiliya sun kasance suna yarjejeniyar ciniki na naman raƙumi zuwa habalil habala wa habalul habalati abinda ake cewa habalul habala an tun ta jannaqatu thumma tahmilu allati nutijat wato shine a haifi taguwa ko taguwa ta haifi dan da yake cikin ta ita ma wannan da aka haifa ɗin ta yi ciki ta haihu an gane ku fana hahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zane sai manzo Allah su sallam ya hane su gabaran yin haka an gane ku to ai babu tabbas dan da yake cikin ma namiji ne ko mace an gane ku to ka garari na farko kenan da aka garari ya shiga ba abin nan to sannan idan ma mace ce babu lalle za ta rayu har ta haihu an gane ku babu tahrimi bai'in rajuli ala bai'i akhihi wa saumihi ala saumihi wa tahrimin najash wa tahrimin tasbiya babi da zai bayanin haramcin mutum yayi ciniki akan cinikin dan uwansa ko yayi tayi akan tayinsa da haramcin annajash cinikin zirbe wa tahrimin tasriya da kuma cinikin hanin tasriya shine tasriya a bar taguwa ko saniya ko tinkiya ko akuya tsawon lokaci ba tatse ta ba sai nonanta ya taru hantsarta ta cika sai a ɗauko ta a kawo ta kasuwa wanda ya zo sai ya ɗauka haka nonanta yake kullum da haka haka zai tattatsan nono kullum an gane ku shi ne tasiriya to an hana kamar da hausa suna yi idan za ka yi dabba kasuwa sai a ba ta ruwan ɗan wake an gane ku sai kaga ta yi ne ta yi tutube biya sannan ko kunkumbura ta yi da aka sai kaje ka ya kawai sai ka tarar ta motsi قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال abdullahi dan umar yace ce manzo Allah su ya ce la yabi' ba'dukum ala bai'i ahad ba'd kada ɗayan ku yi ciniki akan cinikin dan uwansa kamar mutum yace da wanda zai sai ko da wanda ya sai wani abu a wajen wani sai ce ina zaɓi zuwa lokaci kaza in na gan biya shi kenan sai ka zo ka same shi ka ce mayar masa da nasa ni na da wani zan sayar maka yafi fi shi kyau kuma wannan kuɗin an gane to an hana mai saya an hana mai siyarwa idan kai ne za ka sayar karkai haka in kai ne za ka saya karkai haka an gane قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي la ya ar-rajulu ala bai'i akhihi kada mutun yayi ciniki akan cinikin dan uwansa wala yakhthub ala khitbati akhihi kuma kada ya nemi aure akan neman auren dan uwansa illa an ya azana lah sai dai dan shi wanda yake na farko ya yi masa izini kazo kana sayan wani abu a wajen wani sai na zo na bukata to ba zuwa zan yin taya ba a zan cewa wani na amda Allah abin da kake so ina son sakaban mu mai saya an gane ku to in kace eh ka yadda to shikenan ko kuma kana neman aure ni ma sai na ga yarinya ina so matar da kake so din ni ma sai na ganta ina so ba zuwa zan yin ta fandin ta wata hanya ba a zuwa zan kawai same ka wani na am ayi ta hands free Allah na ga matar da kake nema ina so ni ma da Allah kai hakuri an gane ku ni negotiation akan wani abu da Allah kai hakuri ka ban min aura an gane to in kayi izini to sannan ya halatta in ba haka ba bai halatta ba قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة ما زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يصم المسلم على صوم أخيه كذا مسلمي ييتي أكن تين تنقوانسا ya zo kasuwa yana sayan abu kai ma ka zo ka ce kana ciki an gane kaga yanzu yan kasuwa suna wannan da yawa ko kawai sai mutum an kawo kaya sai kowa ya zo ya ce yana ciki an gane to wannan ba daidai ba ne قال وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبه عن العلاء وصهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها حول سند قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حول سند قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga abi huraira cewa manzo Allah su sallam naha an yasama ar-rajulu ala sawmi akhihi cewa manzo Allah su sallam yayi hani mutum yayi tayi akan tayin dan uwansa wa fi riwayati ad-dawraqi a wata riwayata ad-dawraqi ala simati akhihi maimakon ala sawmi akhihi da sawm da sima duk ma'anansu su daya an gane ku sukan zo da manan alama an gane ku saum alama ma alama kamar da Allah ya ce simahum fi wujuhihim an gane amma nan manan su tayi mutun ya taya to shi tayi din suka ce shi ma alama ta yayin kai ka taya abu kana da alama za ka saya ke an gane yanzu nan ga wata fa'ida ku koma can da ya ce an abihima al'ala da suhaib an gane sai ce an abihima daga mahaifinsu alhali shi al'ala shi ne al'ala ɗan abdurrahman shi kuma suhail shi ne suhail ɗan abi salih ba babansu ɗaya ba da ya ce kuma an abihima eh. an gane ku ta wannan akwai iskaliya kwarai da gaske to da yake da ana rubutu babu wasali dole talaki ne to da haka wasu malamai suke ganin a'a kuskure ne cewa an abihima asali an abaihima ne amma wadanda suka karanta an abihima saboda a harshen larabci akwai iskaliya ka ce abaihima sai dai ka ce abahuma ko abawaihima an fahimta to amma kuma an samu wata lugha an gane ku ana tasniyatar ab akan hazani da abani kana ya hazani abani ka ce ra'aitu abaini to da bisa wannan sai mai taujihin wannan kenan ba zai zama an ma ba sai dai zama an abaihima an gane kowanne daga cikin su ya ruwaita daga mahaifin shi mafhum tayyib قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكني مو من قال لك يا بابيكو shine ku manzo الله sallallahu alaihi wasallam yace la yutalaqqa ar-rukbanu kada a tari waɗanda suka kawo amfani ayari saboda a sai kayansu wala ya bai kuma ala bai ba'd kuma kada sashen ku yi ciniki akan cinikin sashi wala tanajashu kada ku yi asalin annajash alhatl wato yaudara ce wani yana so zai sai kaya da gaske kai kuma kana so da gangan sai ka taya saboda ka da ruwan can ka ciyar da wannan kayan siyarwar ka kara masa daraja ka kai shi darajar da bai kai ba suna nan akwai 'yan kasuwa suna yin wannan sai mutum ya zo da abin da in ka zo kace kana so sai ce to gaskiya wani ya riga ka ya ce yana so amma ka tsaye don mu daidaita ba sai ku yi magana ya iya maki wane ka zo mana ya wannan abin da kace kana so yaya in baka so wani ya shiga sai ya zo sai ya tattaba idan na taba ne na kallo ne da sai ya duba abin asali za a sai da shi naira goma ya tashi sai farko sai sai naira sha biyu to ka gaba wani kwalo-kwalo naira sha biyu zan baka asali kuma naira goma za a sai da shi inda za ka ce da shi kawo kudin sai dai ce da ke zan je in dawo to bari zan kawo maka to kai kuma dama ko riga kun shirya sai ka ce albarka to haka za a yi ta yi da sai ce to ni na fita to kai da za ka siya da gaske yaya kage yanzu za ka zo kana ban baki ne to yanzu tsakani da Allah wannan tun da na zo ya ce shi yana son abin da ya zo ga inda ya tsaya kuma na ce da kai da shi a gabanka kuma sannan kai ka tsaya ka mai da ta yi an fahimta to daga nan kaga abin da za a siya naira goma sai ya koma sha uku sha hudu sha biyar to wannan ta da shi annajas annabi sai karku haka an gane sallallahu alaihi wasallam wala ya hadirun libad kada kuma ɗan gari ya jagoranci sayarwa da ɗan ƙauye kayan shi ɗan ƙauyen ya kayan kayansa ya kawo ka bashi ya sayar da kayansa kada ka ce kai ne dillalinsa an gane ku wala al-ibl kuma kada ku tsare hantsar raƙumi walganama da tumaki saboda hantsar ta cika ku kwana biyu uku buku tatsa ba gabanin ku kai kasuwa suna ta shan ruwa suna cin abinci hantsar su ta cika ta yi bam ana zaton haka suke kowane lokaci famane bata aha wanda ya sai irin wannan dabbar da aka yi tasriya ba da zalika bayan haka fahuwa bi khairin nazarai ina da tsayen zaɓi guda biyu abin da ya gani ba da an yi bayan ya tatse ta ana da ya ta tsayi wannan raƙumin ko wannan saniya ko wannan sinkiya ko wannan akuya sai ga kashe gari nono quiet babu to bayan ya yi wannan to ina da zaɓi fa in radiyaha amsakaha in ya ga ta yi masa ya rike wa in sakhataha raddaha wa sa'an min tamr idan kuma ya ji ba ta masa ba to sai mayarwa da wanda ya sayar masa da ita amma zai hada da kwano ɗaya na dabino ya kai masa a madadin wannan nono da ya tatsa na dabbashi an gane sai to wannan gashi gashi gashi an gane waɗansu malamai sun suka ce sai a je a negotiation to wannan dabba ka yau yanzu ga inda inda take turanta wannan shine gaskiyar dabba ka don za a sai ta a yanzu nawa za a sai ta a inda take din nan da ka siya naira goma amma tun da bayan ka ta yanzu za ta dawo daraja ta tara guta dawo naira takwas naira bakwai sai a dawo maka da abin da da ka abin nan kana da kuna da wannan damar da kai da mai siyar, an gane قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa abi huraira sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani gabaran taran 'yan ayari waɗanda suka to su kawo kaya kasuwa wa an yabi a haɗirun libad hakanan ya hana ɗan gari ijagoranci siyarwa da baƙo kaya wa an tas'alal mar'atu talaka ukhtiha hakanan manzo Allah su sallam ya hana wata mace ta nemi wani miji isa kima shi dan ya ta aure shi an gane ku wa anin najashi haka nan annabi yayi hani ga biran zirbe wa tasriya yayi hani ga biran ainihin tasriya wa an yi samun rajulu ala sau mai akhi haka nan manzo Allah su sallam ya yi hani mutum ya yi tayi a cinikin ɗan'uwansa uwansa yana tayi ya taya shi ma yazo yace zai taya an gane kun ga musulunci addinin yanwantaka kenan ku? addinin da baya so ana hararar juna eh, duk matar da ta sa wani ya saki matarsa da ya aure ta za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya za a yi ta rigima ba haka nan kai ka zo yana ciniki ka zo ka cusa hanci sai ka doke shi ba zai ji daɗi ba an gane ku ita duniya din tana da nata eh, abin nan tana da nata matsayi a cikin zukatan mutane to karka bari duniya ta shiga tsakaninka da dan uwanka na addini an fahimta قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر sanad. أول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا هب جرير ها حول السند قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر وهب نوهية وأن ديازون ها رسول الله ننكم حديث وهب يتي نوهية أنغاني ثم من الناهي waye hana din wanda ya hana din shine wanda aka ambata a baya shine annabi sallallahu alaihi wasallam وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى حديث عبد الصمد شوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم نهى يكون نهى رسول الله عن ذلك بمثل حديث معاذ عن شعبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش من ذا الله يعني قبرا annajash wato cinikin zirbe mutum izirba wanda zai sai kaya da gaske shi itaya da gangan babu tahrimi talaffil jalab babi da zai bayanin harancin tarar waɗanda suka zo su kawo kayan siyarwar su kasuwa ka tari su a hanya <clears throat> ko in ka fita can wajen kasuwa za ka gan su ko ya to da kazarsa ya to da akuyarsa ya to da abin nan a je da can sai a tara to wai da aka na wai sai a je wai sai a taro sai a zo da ita kasuwa <laughs> na shiga ban ɗauka ba kenan ku ga barawa dumu-dumu a ɗakinka Allah bai ɗauki komai ba sai ce na abin da na ɗauka sai ku ce shige ka wuce ah, mutumin banza zo ka wuce haka za a yi shi yasa zaka ga wasu da yawa suna daɗewa a kasuwa akan hanya har yanzu akan hanya tun kana yaro ka gansu akan hanya suna kasuwa har yanzu ka girma kai kaza kai kaza kai kai injazin wani abu kasa kai wani abu a rayuwa amma har yanzu suna na kan hanya jama'a duk abin da Allah ya hana shi babu albarka a cikin sa Allah in ya hana abu babu albarka a cikin shi da haka za ka yi ta yi kai ta yi kai ta yi amma kana ciko a tudu Allah ya sauke to an hana annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة ها حول السند قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد ها حول السند قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وأن سند قدعوك قبادا ياتيكي زوى عبيد الله شيكما دقى نافع شيكما دقى أبلاه دون عمر أن رسول, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق cewa من Allah الله صلى الله عليه وسلم يا يحني قبرا أثروا أبن سيروا هرسي je kasuwa a bar abin ya shiga kasuwa idan dabba sai ba dole take za a kai ta ba in hatsi ne ba dole wajen yan awa za a kai shi ba in kaji ne ba dole wajen yan duk abin da aka kawo kasuwa ba dole za a kai shi wurin da aka tattala don ajiye sai da shi ba kasuwa ka bar shi aje wajen mana ka saya ka sayar ya hana ka ka saya ka sayar babu wanda ya hana kawai abin da aka ce ka sai abin a kara a wannan cikin shirye shi daga wani tiken ka kai wani tiken ka sayar shi kenan sama a da yawa inda aka saya din ma nan za a sayar kaga wani daban kwana kuma ko a nan ka kuma a nan ka sayar ladan umar ya kasance kan je kasuwa ya siyayya idan za a in ya saya za ka saya sai ka zo ka so ka sai ciciba daga nan wurin sai ya dawo da shi nan wurin aka ce kaza sai da aka yi na saya ba zan sayar annabi ya hana sallallahu alaihi to da ka sai rayuwar saya jama'a baka taba rike annabi kuma sai kai asara ba baka taba yi ba a ce ka ba annabi kuma kai asara babu abal wanda yake asara shine wanda ya saba wa annabi amma duk inda za ka yi ƙoƙarin kwaikwayon annabi kai kuma Allah sai ya sa albarka cikin al'amarin an fahimta wa hadha lafzu ibn numair wannan lafazin ibn numair ne wa qala al-akharan inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an talaqi guda biyin ba ibn numair ba an gane ku su a kenan za'ida ko da yahya dan sa'id ah قالوا حدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله قال ابو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود أنه نهى عن تلقي البيوع manzo Allah sun salam ya yi hani biran taron kayan sayarwa duk abin da aka kawo kasuwa za a sayar karka tare shi akan hanya ka je wurin da za a kai a sayar ka saya قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب manzala su sallam ya yi hani gabaran tarar abin da aka kawo kasuwa domin sayarwa a tare shi akan hanya a saya ko a taro shi a zo da shi kasuwa a saya qala hadathana ibn abi umar qala hadathana hisham bin sulaiman an ibn jurayj qala akhbarani hisham bin al-qurdusi an ibn sirin qala sami'tu abu hurairah yaqul inna rasulallahi sallallahu qala abu hurairah man zan allah sallallahu alaihi wasallam ce la talaqqaul jalab kada ku tari masu kawo kayan siyarwa kasuwa akan hanya faman talaqahu fashtara wanda duk itara akan hanya isaya fa idza ata sayyiduhu suqa idan mai kayan izo kasuwa fa huwa bil khiyar ina da zabi shi wanda asali wanda ya kawo an tare shi kan hanya an da shi hancinsa ko za sai na na taba ba ku wani labari na dawo daga miya ko a nan wata kasuwa babbar kasuwa eh, ya sunanta wata kasuwa ta shinkafa gadon maiwa ne ko ina ne wata na da wani zakara ƙato wani ya zo ina ta'awa tun daga naira dubu biya ka fara ta yi sai da ya kai dubu biyar daga dubu biyu jama'a amma sai da aka kai dubu biyar cewa take ka bannin kai kasuwa god so kind muna nan ba mu baro gurin ba ta je ta siyar ta dawo zakarar naira dubu sha ɗaya ta sai da shi kuma sari amma da nan ya zo ya min zai da shi hanci daga dubu biyu jama'a ka fara tuni a gabanmu aka yi shi ɗin da ya taya dubu biyu shi ne ina taya sai da ya kai dubu biyar ƙarshe shiga kasuwar ki gani da yake abin nan har ta tafi yana zuwan ƙara miki taƙi sai tafiyarta wallahi muna nan sai gashi ta dawo naira dubu sha ɗaya ta sai da zakar kuma yan sari suka saya amma da ya zo nan bakin kasuwa ya tara da abin to da masu irin wannan sai kuka sun ƙi ne sun ƙi yadda su shiga kasuwa saboda a kasuwa ana bin naira biyar ne naira goma shi kwanan kan hanya ya zo ya ne Allah ya sauki alaikum salam wa rahmatullah yace mutum da kayan sai a zo a yi wani zane haka a kai wajen wani dillali a ce wannan abin nan kayan wane ne ya Allah a sayar maka ko ba a sayar maka ba me wannan duk mun yi wannan karatu a cikin sayar bukari aiko ko duk wannan abin da suke ba daidai ba ne, ba daidai ba ne, ka kyale mutum sa masa haraji mana wannan wurinka ne kana da rumfa kana da wuri a kasuwa ya zo zai sayar ka ce kaza zai baka isai da kayan shi isi bai isayar ba ka bida yanzu gwamnati ta rike gaba haraji ba cewa sai kaza za a bata ba <clears throat> haka ne ko ba haka bane mutum yana da gidan haya ba shi yake cewa kaza za a ban ba matsalar ita ce da yawa wannan dan tsakiyar yana ina ina cuta hawa biyu ne ya cuci waɗanda yake siyarwa ya cuci wanda ya jagoranta ya siyar mishi yanzu za ka zo mutum yana so ya sai da kayansa dillali ya rantsa ya ce ba za a sayar ba kuma ba za a sayar ba kai ka ce kayan nashi an fahimta da haka za mu zo annabi ya ce ku kyale mutane allah ya arzurta sashensu da tashi ku kyale su kai da ka kawo kaya za ka sayar kasuwa za ka sayar kaci baka ji riba ba an fahimta da yawa da a inda ake yin kasuwa kamar manomi misali ko makiyayi ina da wata bukata ne ina so zai sai kaza sai ɗauko abin da yake da shi na adadin wannan kudin da yake to idan ya zo ya samu wannan adadin kudin zai tsaye na wani tsanantawa ba zai tsananta ba to kawai sai ya samu wani ɗan tsakiya sai ya tsaya sai ya dinga har na rantsuwa ba za a sayar ba an fahimta to wannan yanzu kaga cutarwa ta shiga an cutar da shi wanda ya dauko kayansa dan isere ya biya bukatar an cuci wanda zai saya dan yi amfani da shi sai ka kyale shi in dabba sai ya dauko ya kawo kasuwa ina da bukata ce ta naira goma sai duba wata dabba a cikin dabbobin sa za ta yi naira goma sha biyu sha uku sai ya dauko ina tunanin naira sha uku da allah an siya naira sha biyu zai ki sayarwa to amma sai dillali sai ce can siya naira ashirin ko kuma yanzu zai ce kyale bari je ka ni zan sayar maka fiye da abin da kake so sai sayar naira talatin ya dauki naira sha biyar ibaka kai da in haifan maka aka yi a garken ka aka haifan maka ita kai ne cinta kai ne shanta kai ne kuma kun raba kudin yanzu daidai rana daya kawai ka dauko ka zo ka kawo kun raba daidai da daidai shi ya ɗau rabi kai ka ɗau rabi na taɓa ba ku labarin wani dillali na filaye lokacin ana taba Ike ɗaukar wani suna zuwa abin nan wani ina son wani fili har cewa yi zai ba da wani fili bayan abin da ya kuma shi wanda ya saya don ya dage ta hannun dillali zai ba shi wani fili bayan wannan abin nan amma mutumin nan ya ƙi sayarwa ya yi mutum wani abu misali kamar shi mai fili ya ce dubu arba'in za a sai masa a ba shi dubu arba'in misali ne zan baku a ba shi dubu arba'in mutumin nan ya sai filin dubu sittin kuma zai ba da fili kudi cash dubu sittin ga kuma fili zai bayar amma dillalin nan ya ja ya riki. sai da aka kai dubu tamanin kaganin ki kenan ga fili amma dallali ya ja ya riki wannan dan a taba bayan ya je ya ajiye wancan mutum tun da an jima ana yi da shi kuma a gabansu suke yi sai ya mai kudin da ya ce alaji ya ce na gurin nan inda ka sai shi haka ka saya ko me na samu ba ruwan ka yi ta yi ba ruwana ka je ko me ka tana ije wajen mai fili abin abinda kake nema din nan shine duk abinda na samu akai ba ruwan ka yace shi ba ruwan sai ya dauko shi sai zo jan alhaji yace to alhaji ya kuka da wani yace kaji kaji kaji inda muka yi sai ta shi a bashi kuɗi kawai sai dan a taba yace a a ga fa yanda muka yi da kai kaza ka sayar ko aga ne ko ba haka bane din na ko bisi ba to karshe dai alhaji ya ce ya rike filinsa don yan sai negotiation kuma yanzu ba fili amma wannan abin da ya saya misali naira dubu ɗari ɗin gata to sai suka zo suka yi 50-50 da wannan ya ɗau hamsin shi ma ya ɗau hamsin shi ma ba ya samu ƙari ba to wai wancan wai dillali wai sai zai na cewa wannan ɗan a taɓa ya cuce shi munafiki da Allah wai munafiki azzalimi macuci baka ji ba wai azzalimi wai macuci da haka za ka ga suna kai suna kai an daɗe ana yi amma ba abin in ba isa abu ma a ƙare a kurku sau duk abin da kuma ka rasa ina kudin yake suke amma in an sa gaskiya a ciki ka yi zo ga mai ga mai ni ku yi ku ba mai ku min alheri shi kenan amma wannan harka cuta to Allah ya sauke to da aka sai an yi taka tsantsan kwarai da gaske wannan abinda mutane suke yi ba daidai ba ne alaikun salamu rahama hmm. ya ce to malam waɗanda su kuma <clears throat> manomi ne ya san kana yin wata sana'a sai ce wane ka zo gona ta zan yi aiki yau ka zo ka sai shinkafar ko ka zo ka sai alkamar ko ka zo ka sai masarar ko kaza maimakon ya ɗauko ta ya kawo in ya ɗauko ta ya kawo gari za ta fi da aka sai a gona to dama za a sai ta a gona kamar yadda za a sai ta a gari waye hidimar kawo ta gari an fahimta wannan hidimar ta kawo ta gari ƙari ne ko ba ƙari ba ƙari ne akan wahalalunta da aka dole a saka a ciki wannan aiki ka ba ɗauko a yi zai sayar ba abin da aka hana shi ne ya ɗauko zai kawo kasuwa ka tare ko kuma i kawo maka ka hana a sayar sai inda kake so an gane to wannan shi ne abin da aka hana amma ya kira ka gonarsa ko ya kira ka gidansa ko kaza wannan duk alalu da ka je kai ba kai ma to tafiya ne kace tafiya nema kai ne ka fita ana yi sai ka tafi gonar misali wannan ba wani abin nan wannan ana maganar wanda ya dauko zai taho kasuwa an gane ku gane bambancin guda biyu wannan ana aiki yanzu kuma wasu mutane kasan suna sayarwa a waje sai ka tafi amma wanda ya dauko zai taho kasuwa to karka tare shi ka bar shi ya kai kasuwa an fahimta ba ce kai kasuwa kuma masu wannan 'yan tsakiya din ku daina ku fita wannan wuri na ne duk buhu za a bani naira dubu ba shi kenan ba in ka sai da buhu a ma'aunata ko a wurina za ka ban naira dubu shi kenan laifi ne? ba laifi ba ne a sayar da buhu dubu a sayar da buhu dari. a sayar wata ma ba a sayar ba dole ne ka je kasuwa sai ka yi ciniki an fahimta to amma ka zo ka zama wani ka kai a annabi yace ce duk ku fita ku fita ku kyala mutane Allah ya arzuta sashen su da sashi to haka za ku yi ta hakuri lokacin da aka yi buhari ma haka aka yi ta waɗannan tambayoyi a lokacin da aka yi asamar musa ba haka aka yi ta waɗannan tambayoyi to shi kuma abin haka yake ba yadda za ka yi don ana yi ba za ka ce to ai mutane suna yi ba a'a yanzu ba ji muka zamanin jahiliya suna habalul habala da annabi yazo ba ana so ba sai suka ce to ai tunda muna yi shikenan ko yace tunda kuna yi shikenan ku je ku cigaba haka za ka yi abinda kake tunani man taraka shay'an lillahi awwadahu Allah khairan minhu duk sanda ka bar wani abu saboda Allah Allah yace karka yi kaza kana yi sai ka daina Allah sai ya musanya maka da wanda ya fi shi alheri abin da shanayi yake gaya maka to yanzu kafin ka samu wani fa yanzu kafin ka zafa yanzu kafin ka ya fi kafin yanzu kafin to da aka sai ta laɓaɓantar da kai a kayan amma da ka ji sai ka bari to ka jira alkhairun da kuma yake jira ka a shaitani ya yi kuma alfakara wa ya murkum bil fahsha to Allah ya sauke Allah ya mana jagora to sai mu kwana nan insha Allah in Allah ya kai mu gobe ma dora daga nan ne muka tsaya alaikum assalam wa rahmatullah mutum ne an ce karka nemi aure akan nema auren dan uwanka har sai ya yadda to sai ka je ka nemi izinin sa sai ta shi gaskiya ba zai yadda ba sai ka ce ai da ka yadda da na samu wata 'yar miliyan ɗaya na baka sai ka ji ato gaskiya miliyan ɗin da fa tana da muhimmanci <laughs> sai to kawai ba ni miliyan ɗin ita ya wannan ba wani abu an gani ba wani abu ai bari ne ila badar an gani ka bar wani abu ne da kake so a madadin wani abu shi wani abu za a iya cewa ka cancance shi an fahimta ba baka cancance shi ba ne yanzu aka kai ma kai mata al'adu musamman wannan zamani kana neman aure kai ne anko kai ne ko to sai abin nan wannan babu wani abu insha Allah daga ƙarshe insha Allah riyadul huda za mu yi taro gobe bayan sallar la'asar jiya manta ba sanar ba bayan sallar juma'a so insha Allah sai a sanar da mutane barakallahu fikum wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله